Jamila. Me ke faruwa? So ɗaya tag muke cin abinci. Dan bala haka haka. Duk dabara ce. Saboda mi baka sana'a. Aurin kai ne fa irin na dan bala. So kake su je su yi sata ne? Komai fa ya tabarbare fa. Sake ta ta gidansu. Kai dakata dakata da kai asararren ina ne. Yaushe mi ke faruwa? Na bi tarihi a karkarar nan tamu. To kuma shikenan sai ku dinga jibga 'ya'yan mu jama'a. Da da ke jibga 'ya'yan mutane. Ni ne mutum na farko. Saboda ni. Kowa yana zuwa yana yaƙi da jahilci. turanci da kuma hada kalmomi ne yadda ake rubuta wasiƙa kaga kenan.